zuwa. Salamu alaikum masu sauraro, ka ji dan gwagwarmaya ni dan gwagwarmaya ne. <laughs> ba ka gogor ba a ah, ni ba na gogor ba suke da abacce iyana akwai abin da kake boye wannan yan kwangila su ne yan gogor ba ga wani rubun da a zo da su wani kaka ce komai karabu da shi in mutum ya rasa amsa to komai ma zai iya yi Me abin da zan ce mushi gaskiya ne to Allah ya kyauta wani rubun kai tsaye mu shiga cikin shirin makon da ya gabata mun kwaso batutu akan abin da suka shafi matsalolin tsaro a Najeriya yadda abubuwan suke ƙara tabarbarewa hmm. duk da kuɗi da ake ƙara kashewa ana ƙara narkawa hmm. gwamnati ta cewa tana samun nasara hmm. amma yan ƙasa suna cewa ba sa gani a ƙasa musamman idan aka yi da abubuwan da suke faruwa a kasa yau an kashe wani gobe an tara can jibi kaza kaza a yau sai muka samu labari cewa sojojin sama sun da sanarwa cewa sun kashe mayakan iswap a can inda ake kamun kifi a garin Borno wannan sai suke ganin kamar nasara ce tunda har ana shiga Borno inda ake ganin kamar da suke kama kifi suna saiwa suna amfani da shi su yan ta'addan kaga kenan an datse gurin da suke iya samun kuɗin shiga su waccan barna alawal mu fara ta wannan hari da sojojin sama suka kai to eh, muzammil abinda masaurari za su gane magana maganar tsaro a ƙasar nan ta kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko ita wannan gwamnatin na faɗa maka ba a taɓa gwamnati wanda ba ta jin shawara ba ka gane amma in ka duba ainihin ƙasar da al'ummar ƙasar da kuma makomar ƙasar a yau a gobe a jibi ba abin da ya shafe su misali maganar rashin tsaron nan ka gane tun kafin ta lalace ta kai wannan ina na ha sai da muka zauna da su muka ba su shawarwari misali kuma sai aka kasa bambanta ita gwamnatin maganar in san bambanci da insecurity akwai bambanci ka gane da yan da kaya baya da kuma rashin tsaro akwai bambanci saboda haka in ka ɗauki misali in san jinsi da kai wannan tambaya mm. na maganar north east ko kuma maiduguri mm. ai gwamnati ta yi shi nasara ko kuma tana kan nasara ko kuma ba za ka ce mata ba ta yi kokari ba mm. a maganar yan da kaya baya amma a maganar rashin tsaro insecurity to kusan nan ka gane an samu gazawa iya matuƙa tunda yau na faɗa maka za a waye gari a yanka mutum hamsin a kashe mutum sittin a tafi da mutum ɗari uku a tafi da da mutum saba'in a tafi da mutane babu iyakar har yau da nake maka zance akwai yara yan fgc ya wuri suna nan a hannu akwai yan wata school battle ga su nan suna nan a hannu saboda haka rashin tsaro musamman da aka zo muka fara ba su shawara muna cewa fa ku duba fa rashin tsaro karuwa yake sai ana ce a'a kai baka son gwamnati kai makiyan gwamnati ne kai kaza kaza kaza kaza akwai makoci na makusancin gwamnati nan ne ni da shi makusancinta ba gane ba a yanzu a ma bangaren tsaro misali na bashi shawarwari hmm. tun kafin su karɓi mulki na ce za ku samu problem a wuri uku za ku samu tsakanin kaduna ni ba jami'in tsaro ba ne mm. amma in kana kishin ƙasarka ba gane ba kuma kana son ƙasarka akwai abubuwan da za ka yi hasashen su na ce za mu samu matsala a jos ɗin nan ka gane zuwa kudancin kaduna zuwa abin da ya nasarawa state za mu samu matsala da benue zuwa kasashen inyamurai za mu samu matsala ko ba gane ba uwa uba a zamfaran nan mm. saboda haka ya kamata na farko ku yi abin da ake cewa recruitment na special forces ka gane irin yan kundin bala ko ba gane ba wanda duk mutum ɗaya ka gane a matsayin soja hamsin yake a horo da a horo da za a bashi duk aka zauna aka yi wannan amma da zarar suka shiga aka karɓi madafin iko sai ya zama na an jefa Najeriya a baya ko ba gane ba sai dai wa wasu ka gane shi ne nake faɗa maka rat race hmm. misali me za mu ɗiba na farko harkar tsaro tun daga kan recruitment take samun matsala wurin ɗaukar jami'a tsaro na biyun su akwai magana horo na ukun su akwai magana kayan aiki uwa uba kuma akwai abin wanda ake ce musu walwalas walfiya mm. misali yau in mutum aka kashe shi a filin daga din nan menene makoman iyalinsa menene makoman a'yansa duk waɗannan abubuwa in totality sai da muka tsaya muka ba su a shawarwari amma na faɗa maka da farko kuma gane ba a nawa hasashen strategically a tsarin ma tsaro shugaban ƙasa sai Mr. Ministan tsaro na farko Manar Dan Ali junior din service chiefs ne hmm. ta gaba da zai kira su eh. yana kasa da su a maganar aikin military da paramilitary seniority ka gane ba abin ba abin da yake shi ma tasiri hmm. your seniors your senior ko da ko na kasa ko da sama ba zai iya ba su umarni ba ba zai iya ba su umarni ba hmm. ka gane to tun daga nan aka samu ta taɓarɓarewar tsaron nan sannan kuma na biyunsu babu bibiya duk irin waɗannan tun da ake a tarihin ƙasar nan babu gwamnati wanda ta zuba kuɗi a ɓangaren tsaro irin wannan gwamnatin amma ina kuɗaɗen suke ina kayan aikin suke babu sannan horar babu shi saboda haka na faɗa maka kowanne tsakanin su service chiefs din ka gane zaman yan murna ake DSS tana nata daban NIA nata daban bangaren intelligence na police tana nata daban military tana nata daban air force na nata daban navy nata daban babu sinaji ka gane babu yawa a fuskanci wannan magana ta rashin tsaro da kuma yan tada da kar baya bara je ga komar kafin da gare ka akan batun tsaron komar ya ka kalli ta wannan nasara da su sojojin sama suka kai hari a Borno a jiya suka kashe yan iswap a cikin wannan ruwa da ake kama kifi wato muzammil akan abin da ya shafi harkar tsaro a Najeriya da yanda yan ta'adda suke zuwa su ci su ba babbaka su tafi babu wani abu da yake biyo baya abin ban mamaki ne kuma abin takaici ne a wannan ƙasa ina ganin lokaci ya wuce da za a rinka maganar an kashe kaza an kashe kaza an kai hari waje kaza an kai da'a abin da ake da bukata wannan abin da yake faruwa a dakatar da shi muzamil a daina a yanzu dan arewacin Najeriya ko in ce maka dan Najeriya ga baki daya ba za ka burge shi yau ka ce wai ka kashe mutum kaza ba ka gane ko wannan lamari ne wanda ya kamata a ce an yi tsari yanzu daidai lokacin da ake wannan magana satin da ya wuce muzamil a sabon birni kashe mutane ake a Isa local government kashe mutane ake haka in ka tafi Goranyo kashe mutane ake yanzu satin da ya wuce a Gen a nan nan Zamfara an kashe mobile police guda bakwai sannan idan ka dawo rigasa local government rigasa eh, eh, ne rigasa ne a amma ok amma kamar wajen sunan shi rigasa inda abin ya ah, faru eh, to amma kaga a satin da ya wuce aka je a kashe air vice marshal muhammad masaka a wajen air vice marshal muhammad masaka mm. sannan kuma aka kashe jikansa har gida aka je aka yi mai wannan ta'addancin sannan a gen muzamil a jihar katsina karamar hukumar batsari shi ma a satin da ya wuce an je an kashe mutum sha ɗaya ka gane ko to ba yadda za a ce irin waɗannan abubuwan suna faruwa a kullum dare da rana musamman ya zama na cewa ba wani mataki da ake ɗauka yanzu bari in baka wani misali in babu matsala da baraka akan harkar tsaro babu yadda za a yi a ce an zo an saka nakiya kan layin dogo ya tashi kuma abin da zai baka mamaki hukumar DSS wacce take tattara rahoto na bayanan sirri na ƙasa ta samar da bayanan cewa wannan abin zai faru tun kan ya faru. Wancan jirgin na Kaduna da aka samu ba? Ta samar da bayanai, ta samar da bayani amma abin da zai baka mamaki masu kama bayanin sun hukumomin da suke da alhakin ɗaukar mataki akan abu hukumar DSS ta yi aikinta a lokacin ta samar da bayani kan abun ya faru amma inda da gaske ake akan wannan harkar rabin mene ne kamata yi sai ya zama cewa an bibi su wane ne suke da alhakin tattara waɗannan bayanan su ɗau mataki akai me isa ba ai ba kar ka manta wannan jirgin kasan fa yana ɗauke da rai wajen mutum ɗari biyar ka gane ko sannan kuma a ce an samar da bayani akan wata matsala da za ta same shi wani mutum kawai ko dan sakaci na rashin aiki ya ajiye wannan bayanin ba a ba jami'an tsaron da suke da alhaki su yi wannan aikin ba an kula da wannan aikin wannan wani irin takaici ne kuma har yanzu maganar da ake yi muzammil ba a binciko sakacin wane ne wannan abu ke faru bari yi hukunci wannan tana yi hukunci in dai za a rinka yin komai ba komai abubuwa irin waɗannan suna faruwa a cikin ƙasa muzammil babu yadda za a yi ka samu tsaro bari in baka wani misali ka ɗau ƙasar Saudiya duk mutumin da zai je ƙasar Saudiya ya ta'addanci ko ya shiga da ƙwaya sai ka same shi yana ɗarɗar kuma yana bi a hankali kuma yana tsoro saboda ana kama shi shi ba zai wuce yan kwanaki sun zo sun kashe shi ba kaga abin ya zama izina ga wanda yake tunanin yi ka gane ko amma yau a Najeriya ka gaya min taya mai satan mutane da ɗan ta'adda a ƙasar da ake wai mukabala ko mujadala tsakanin majalisa da bangaren zartarwa wai a tabbatar da mutumin da yake zuwa yake kashe mutane ɗan ta'adda wannan yana nuna da gaske ake yi ai ba da gaske ake ba wani bangaren yana cewa a ce mai ɗan ta'adda wani bangaren yana cewa kada a ce mai yau a ce wai mutumin da ya ɗau bindiga a cikin ƙasa yake kashe mutane wai majalisa ce wai take kawo motion wai a tabbatar da wannan mutum dan ta'adda to ya sunansa ya sunansa wannan yana nuna da gaske muke kenan honorable ba da gaske muke ba akan harkar tsaro ya kamata shugabanni wanda suka ce kar a ce masa dan ta'adda me suke ba su ta hujja suka wato ka gane ku abin da zai baka mamaki akwai wani sanata mai wakiltar gobir ta gabas a jihar Sokoto ai shine ya kawo wannan motion din amma ya manta yana majalisar fa yana majalisar aka kawo musu tsofaffin hafsan sojojin tsaro na ƙasa waɗanda ake zargin su da badakalar dala biliyan ne suka tantance suka tura su advisors me yasa in dan kishin kasa ne shi ba zai ce lalle lalle sai an sa shugaban ƙasa ya samar da bincike a kansu an gurfanar da su kuma ba za su tantance su ba inda da gaske majalisa take ka gane ko abubuwa ne waɗanda idan ka ɗauko su muzammil abubuwa ne waɗanda suke nuna ba da gaske ake yi ba hmm. kuma abubuwa ne wanda in aka so a gyara su za a gyara su babu yadda za a ce yau ana kama dan ta'adda muzammil wanda sai ce ma shi kidnapper ne wanda rabul zai gaya maka cewa ya kashe mutum kaza abin takeici zai gaya maka cewa wannan shine karo na uku ana kama shi an kama shi sau biyu ana belin shi a cikin belin kuma ya kara aikatawa ka gaya mun cewa za a daina talauci a cikin ƙasa hmm. ina fatan ka gani wato ina so in gaya maka wani abu in kado abubuwa guda uku dan hmm. wane da dan ƙani ko kuma in ce maka babban wane da mai bi masa da mai bi masa hmm. cin hanci da rashawa talauci rashin tsaro shi uba ga baki ɗin aka ce maka ƙasa an zuba ido kowa zai iya yin komai ba komai cin hanci da rashawa in dai kai dan gata ne zaka ci ko binciken ka ba za a yi ba to wannan masifar sai ta haifar da mummunan talauci a cikin ƙasa to kuma wannan mummunan talaucin oke to to kuma ga rabu. a kalaman kwamar bello ba sai fage ya zargi majalisa da cewa kamar suna kau da kai a fannin tsaron suna ba da gudunmuwa duk da cewa ita bangaren zartawa tana cewa tana iyaka kokarinta kana kallon ita ma bangaren majalisa tana ba da gudunmuwa wajen lalacewa tsaro a Najeriya to ai misali in ka duba ai su duk kuɗin da za a kashe a bangaren tsaro ai su suke yarda a kashe misali sai sun yi doka akai sanda za a je a kashe kuɗaɗen nan amma in ka duba su babu ruwan su da bibiya misali me ake da kuɗin nan ya ake da kuɗin nan a'a misali in kayan aiki ne an so kayan aikin nan na biyu in alawansu ne na jami'an tsaron nan musamman wanda muke ce musu frontline soldiers wanda suke bakin daga ko ba gane ba wanda suke battlefield wanda suke bakin wutar ka gane hakkin su yana zuwa wurin su akwai zarge zargen ka gane da an yi ɗaya an yi bi ba iyaka ba a ba su hakokin su kuma banda hakokin su ana kula ma misali da walfiya din su kamar a filin daga misali in ka duba kit ma kadai kayan nasa wallahi na sojan America dala dubu goma ne wannan faɗa maka shekara ashirin baya eh eh ana kula da cikin abincin su shi ko na Najeriya ba a tuwa sani ana kula da abubuwansa da sauransu sai ka ga na faɗa maka abubuwan na faɗa maka in ka zo mangaren tsaron nan sai ka ga ba da gaske muke ba duk kullum ina ba da example maganar nan da ake ta ta tsaro sai kullum miwa janar abacha addu'a Allah ji kansa rahama sun je Liberia an je Sierra Leone kuma babu bashin ko sisi aka je aka yi wannan yaƙe yaƙen ko ba gane ba kuma a surkuki ko ba gane ba surkuki ko ba gane ba wanda ya fi duk wani daji da kake zato surkuki a ƙasar nan ya fi sambisa ya fi waɗannan daji mazajen amma aka je aka murkushe ko ba gane ba yan tawaye Elsa Charles ko ba gane ba a Charles Taylor da kuma wancan Ford Sanko na na na Sierra Leone haka akai kuma duk wanda suka je suka yaki yaken nan babu general a cikin su duk colonel ne Maxwell Kobe haka da wani colonel colonel haka ya sunansa ya mutu ma shi ma wani former senator duk ba wanda ya kai rank na brigadier ma a lokacin su suka je suka yi nasara a yankin nan amma yanzu zaka ga general general ne su suke commanding din waɗannan abubuwa amma misali abu din nan yaki ci yaki cinyewa saboda haka fundamentally ka san something is wrong a wannan fa gwamnatin ne ba NSA ya fito ya ce babu kuɗi babu dalilin kuɗaɗen nan wani kuɗi ne ina na so makamai a wannan gwamnati shine NSA din ta ba makamai na biyun su ci ba Mr. Allah ji kansa a tari Ibrahim shi ma ka yazo ce amma shiru kake ji ko ba gane ba kaman an cinye shirwa kuma bari in faɗa maka wani abu Muzammil har duniya ta tashi hmm. in dai ka tsaya ta al'ummarka in dai ka talauta al'ummarka to maganar tsaro ka gane forget it ba za ka samu ba because ba yadda za a yi dan adam ya mutu ko ba gane ba sai ya samu yadda zai rayu saboda haka shi zaka ke samun informants wanda suke ba waɗannan kidnappers din informants ko ba gane information bayanan sirri da sauransu because an ta ka an talauta ka ko ba gane ba Ko wani aiki ne zaka iya yi a nan lokacin ko menene ai shi talauci kullun kusa yake da kafirci sannan na faɗa maka in ka zo maganar tsaro akwai abin da muke cewa prevention hmm, rigakafi kamar hana a kamar hana shi ma faruwa kwata-kwata hmm. ana yi babu shi akwai abin da ake cewa deterrent ko ba gane ba ya auku hmm. kai ya ƙara akuwa presidential order fa bayar shugaban kasa ce da aka sace yan yaron na kankare me yace daga yanzu ba za a sake sace wadansu ya faɗi wannan ya faɗa mana yan makaranta ba sai gashi kaman ya musu makaimi ne da allura an sace yanzu yan makaranta makarantu daban-daban daban ya kai guda goma ɗaya kuma ka san ma gata ga NDA kuma eh, sannan kuma uwa uba aka shiga a wannan gwamnati aka shiga Nigerian Defense Academy aka ɗauke mana sojoji aka kashe mana sojoji har yanzu ba a ji result wannan binciken ba it is a national disgrace wannan abun kunya ne ko ba gane ne ba na inna naha wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da wannan gwamnati da irin wannan abun kunyar da ake ba wannan makaranta ta forestry tana kallon NDA aka zo aka kwashe ta ko ba gane ba na biyun su kuma da dare suka shiga eh, eh, sojojin ba sani ba tun daga wannan ai kaga NDA ya kamata su dauki mataki saboda ga baki ga hanci suke opposite ne wanda suna kallon juna ma ba ai ba saboda sun zama bold enough ko ba gane ba waɗannan bandits suka shiga har cikin NDA har cikin staff quarters ko ba gane ba cikin gidajen sojoji kuma duk a barikin sojoji akwai abin abin da ake cewa yan sintiri 24 hours kowace bariki ya kamata a ce ana sintiri a cikin ta awa 24 waya abi to wannan zai nuna maka wai a not even serious ba mu shirya ba kuma ka duba wannan gwamnatin fa jami'an tsaron ta da kanta ta rushe su sas mana sas kuma gane ba shine fa waɗannan suka taso haikar su san da ibo suka dinga rashin mutunci a south west. shi kuma wannan ko ba gane ba ipop ita ma ta da miki kafa because da mun tsoron da suke ji ba ma sa tsoron sojoji na rantse maka da Allah kamar da suke tsoron yan sanda yan sas din Allah tun da ake a duniya ba wanda ya taba jami'an tsaron ka ko ba gane ba su ba da rayukansu ba mu ce ko ba gane ba da perfect ba ɗari bisa ɗari hmm. amma mutanen suke sadaukar da rayukansu akan dare babu dare babu rana ka gane wai rana ɗaya ka zo ka ce kawai saboda waɗansu ko ba gane ba sun tada bore kaza kaza kaza kuma duk wanda suka tada boren nan suka sponsor yan fo wannan ne ko ba gane ba yan yafu yafu ne musamman su suke wannan aka biyo bukatun aka biyo bukatun su aka rusa nan uwa uba kuma na faɗa maka shi ma yadda ake kwararo mana kwaya awa 24 ba yadda ba mu faɗa shugaban kasa ba ba a duba kwayan nan a shekara shida na a duba kwayan nan har Kano ya zo mai martaba ya tashi ya mishi magana magana drugs din nan ko ba gane ba ita ma tana da babban illa wurin haɓaka rashin tsaro amma yanzu an kira karbo maro an bashi ana ganin kwalle misali misali ai shi yasa muka faɗa shugaban kasa from day one mm. bai da mataimaka sorry musamman bai da mashawarta kana buƙatar irin su ko ba gane ba masu kishin kasa masu san kasa kuma masu kakkafa basira yanzu kwayar da ya kama ina faɗa maka a wata takwas ɗin nan ya kama kwaya ta fita biliyan ɗari biliyan ɗari biliyan ɗari biliyan dubu ɗari wallahi ta fita over a hundred eh over a hundred billion ko ba gane ba amma wancan da ya tafi ina faɗa maka a shekara shida ba za ka iya sa maga alƙalamin abin da ya kama ba babu bai bayyana ko ne ba shi sa muka ce ka nemo tsayayyu jajirrasu amma ba ina faɗa maka kawai magana gafiya misali tsare da bakin ki ba yanzu yadda aka daka wa ƙasar wa wasu ko ba gane ba kamar yanzu yadda za ka ga na faɗa maka rauni ko ba gane ba da weakness ɗin gwamnati ya fito misali a tsirara sai ka ga kullun rashin tsaraka sarki ba kwanan da aka kama shi mai jira da hanya Abuja sarki ya kama eh sarkin Bungudu na miliyan nawa aka bayar sannan aka sako shi ya fi wata biyu a hannun sun gama galabaitar da shi na faɗa maka yan FGC ya wuri isa national disgrace har yanzu suna nan ka muka manta da yan islamiyya wanda aka zo aka tabu da su wanda ciwon zuciya sai da ya kashe iyaye guda uku a cikin su haka aka dinga a me ake cewa da naira daya da sile biyar da wannan yawo aka kai wa yan abin nan kuma kana communicating da su technology wallahi Mozambique jiya gani ne wannan ashe ta bude TV ya sunanta trust jiya na ga documentary wata gona wallahi tallahi in ga technology na drone yadda suke shiga gona sako suna samun information da drone din a wata kasa ce a America to ka faɗa mun wai a ce a'a yau an kasa kabarin duk waɗannan suka ka sani ko shiri suke honorable mm, gwamnati wai misali nake faɗa maka mm. kuma fa abin da yafi wannan drone din sauki ka gane technology kimiyya da fasaha yayi nisa amma har yau ina faɗa maka sai dai a ta magana trillions trillions trillions ana ba wannan bangaren zarar kullum kamar an yi ruwa misali ana daukiya musamman duk kasar nan ina faɗa maka banda su mahukunta babu wanda yake bacci da ido biyu duk kasar nan ina faɗa maka yanzu ka an daina bacci a kasar nan su kadai suke iya bacci su mun shari na farko jami'an tsaron su suke kula da su na biyu su sun maka da ciki na ukun su kuma kasar in ta yi ruwa rijiya in ta yi masai su sun jibge dalar su su tafi can su huta misali su ci gaba da rayuwa da 'ya'yansu mu kuma ko uku. bara mu je ga kwamar Bello ba fage a kalaman da honorable yayi waɗannan kuɗaɗen da ake warewa na makamai wani ya ce idan za a yi gwamnati adalci ai ga kuɗaɗen nan da aka siyo jirage sun zo kuma suna aiki misali a shekaran jiya a Borno din nan jiragen sama sun yi rugudan wuta har an kashe manyan yan Boko Haram baka ganin waɗannan jiragen sun fara aikin da za a ce gwamnati abin da take faɗa ya kamata a mata uzuri tsawon lokaci wato Hajji Muzammil ita harkar tsaro kamar yadda masana suke faɗa cewa ba harka bace da za a kalle ta ta bangare guda ɗaya yanzu bari in baka wani misali ai yanzu na rabul yana bayani a akan tsohon soja buba marwa yadda yake taka muhimmiyar rawa akan harkar da ta shafi kwaya da sauransu ai kaga idan ka dawo duk yana da alaka da insecurity yanzu na gama ma bayanin cewa shugaban hukumar DSS ne yanzu yana aikinsa na tattara bayanan sirri kafin abu ya faru yanzu kwanakin baya na gama ma bayani cewa waɗannan hafsan sojojin tsaron da shugaba Buhari ya zabo ba a taba zabo mutane irin su ba ka gane ko mutane ne waɗanda suke da tarihi a gidan soja ka ɗaushi wanda ya rasu marigayi ba a taba samun wanda ya taba zuwa kamziru ba sai shi a cikin manya manyan kamziru daidai inda shi yake a lokacin ai sun je wajen aka ce musu su dawo a lokacin ka gane ko ai sun je ga su ga inda shi yake a lokacin ai jajirtaccen namiji ne wanda ya rasu sannan shi kansa wannan ya haya din ai jajirtacce ne in ka kalli yadda yake kokari akan abin zaka ga cewa ba da wasa yake ba to amma abu ne wanda dole sai an samu abin da ake ce masa sinaji bayan sinaji an samu shugabanci ina fatan ka gane ba za ka samu sinaji ba sai ka samu shugabanci shin ta yaya za a yi wata hukuma wani rabul ta samar da bayanan abu kafin ya faru sannan kuma a ce waɗanda suke da alhakin aiwatar da wannan abin su kasa aiwatarwa abin da duba ka gane shine baci ɗaya na faɗa maka shine yake nuna maka raunin gwamnati saboda na faɗa maka yadda ka faɗa kowa zai yi komi ya komi ya komi babu komi ko ba gane ba ba abin da za a yi mushi wannan abin da kuma da yake faɗa shi da yake wannan shine dalili because babu wani hukunci da aka taɓa wani ko ba gane ba a zahiri ko ba gane ba aka gani kamar misali yanzu mai waye baya kamar events ne hmm. wasu ƙasa ce a duniya za ta ba events ba a yanke mushi hukunci ba da Najeriya wata ƙasa wani kasur gumin kidnapper ne wanda shi ba naira ma yake karba ba a Lagos dala yake karba har yanzu yana nan yana cin a prison yana cin karansa babu baka. amma sa hukunci kenan ba a yi mushi ba shi ne nake faɗa maka wa zai bar wa dume a kansa fa zaratan yan sanda aka kashe kana gani zaratan nan fa su ne suka fito da magajin garin daura ko ba gane ba duk wani aiki na sai da rai misali su ne amma an kashe su na faɗa maka iyalansu na faɗa maka feji guda weekly trust ɗin suna kuka ba san ma yanzu a halin da suke ciki ba sun shiga misali halin kakanni kayi wace kasa ce na faɗa maka yau zaka ga zarata irin su a tarihi ibrahim din sun faɗo a jirgi su mutu shugaban kasa bai je jana'izar su ba zaratan yara suka faɗo a jirgin sama duk a lokacin shugaban kasa bai je ba wannan yana ka gane demoralizing din troops mu mm. ka gane mm. yana rage musu karshashi ko ba gane ba saboda shi shugaba he supposed to lead shine akan gaba ba shine a baya ba mm. ba a taba shugabanci a baya ba kai ne kake an wuta ko ba gane ba shugaba shi ko wanda yake mulki shi kuma yake koma baya ko ba gane ba yake tura talaka a gaba kana ji ko babu harkar da take da bukatar shugabanci kuma a cire san zuciya wajen gudanar da shugabancin irin harkar tsaro duk lalacewa ƙasa zaka ga cewa tana saka son zuciya a waɗansu ɓangaren ba za ka rasa ba ɗaiɗaiku amma idan ka dawo bangaren tsaro zaka ga cewa duk yadda ƙasa ta kai da lalacewa zaka gabata wasa da harkar security ba mas'alar da ta shafi cin hanci da rashawa a ciki ba mas'alar da ta shafi dan wane da dan wane a ciki ba mas'alar da ta shafi cewa wanda aikin tsaro sai dan gata ina fatan ka gani duk ƙasar da ka sani a duniya tana rufe ido akan harkar tsaro in dai aka samu matsala to za a hukunta to babu yadda za a yi a ce akwai hukuma wacce ta ɗau harkar tsaro da muhimmanci sannan kuma a ce wata hukumar ta samar da bayanai kuma waɗanda suke da alhakin gudanar da wannan bayanan ba su aiki akan wannan bayanan ba ka gane duk yadda ka kai ka ya bawa hukumar DSS wajen aikinta in ba ta samu goyon bayan waɗansu ba kaga aikinta zai tashi a banza hmm. yanzu ka ɗau misali buwa marwa duk yadda ya jajirce wajen waɗannan ayyukan aka kama waɗanda ya kama aka kai su aka gurfanar da su aka sake su ya zai yi gobe dole ba za ka ga aikinsa ba duk yadda ka kai ga jajircewa wannan shugaban sojojin Najeriya wannan general yaya da sauransu duk yadda ya kai ga jajircewa idan babu man power babu fire arms bai da isasshen jami'an tsaro bai da makami wanda zai aikin ka gaya min taya jajircewarsa za ta kasance ba za a ganta ba ka gane ko to matsalar tsaro ana son a samu kyakkyawan shugabanci daga sama kuma ba a son a samu intabenin intabenin a harkar tsaro duk wani mutum wanda bai da alaka da harkar tsaro ana kau da kai ya aikinsa kar ka manta a lokacin da suke. ministan tsaro na wannan lokacin ai yayi attempt din ganawa da hafsan sojojin tsaro a lokacin amma da suke hana shi ba aikinsa bane aikinsa ya je ya kula da harkar kula da harkar da ta shafi shafi tsaro wannan gudanar da administrative na harkar da ta shafi soja amma umarni a harkar tsaro hmm. shi zai bada shi sa abubuwan ba su lalace kamar yanzu ba kuma ka ajiye wannan magana da wani rabul yake cewa akwai jajirtattu a nan matukar ba za a samar da jajircewa ga baki ɗaya ba ba za a samar da tsari ba ba za a samar da hukunci ba duk irin jajircewar mutumin da za a ɗauko a dasa shi a wani bangare na harkar tsaro ba zai amfani ba saboda babu hukunci yau da kasar da ta san ciwon kanta ne da yanzu an fito da mutanen da suka yi sakaci wannan bayanin ya tafi a banza aka samu wannan fashe wannan ke a layin dubu sannan mu dawo mu kalli wani bangare hajji muzambi har ka tsaro yanzu a duniya babu abin da yake gudanar da ita irin kimiyya a lokacin shugaba jonathan daidai lokacin da ake kokarin a yi zaɓe abin ya kasa yan boko haram suna ta abubuwa na rashin jin daɗi ai sojojin haya aka je aka ɗauko su ne suka yi maganin har ka tsaron daga daga daga kasashen waje daga america da kuma south africa machinery na nigeria ba su iya ba amma bari ba baka wani abu wanda suka zo da kayan su mm. shi ne ji wannan yana ta zance ai mm. ya je da shugaban kasa ya zada shugaban kasa ya fi so goma akan wannan yace a kawo da suna goba gane ba ai abin nan a kare because Nigeria is spending billions and billions of dollars mm. wato kasan abin da zai baka mamaki mm. duka sojojin hayan nan da aka dauko su su 60 ne aka dauko suka yi maganin Boko Haram me yasa saboda suna da kayan aiki South Africa ne tafi Nigeria yau da za a dauko ta hayar sojojinta mutum 60 su magance Boko Haram a zuwa ai zabe menene yasa kudin su na makamai ba sacewa ake ba kudin su na makamai ayi gudanar da aikin ake shi sa za su taimaki kasar su har Najeriya ta je ta aro su ina fatan ka gane wannan tsarin na ayi komai ba komai in dai kai kowa ne matukar ba za a cire shi ba a wannan gwamnatin Muzammil babu sanda ka tsaro za ta gyaru wannan tsarin na cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa dan mowa da dan bora in dai kai dan gata ne duk yadda aka tattara bayani na laifin cin hanci a kanka ka ci banza ba a taba gwamnatin da take rufe ido babu kunya dan Najeriya ba kirikiri mutum gashi an mai kwamiti an kama shi an yi kaza an yi kaza an bincike shi bayanai sun tattara akan shi a kau da kai in an gata ne a ki gurfanar da shi a kotu sai a wannan gwamnatin to kaga in dai cin hanci da rashawa ya samu daurin gindin yan gata a cikin kasa to dole zaka samu mummunan talauci irin wanda ake ciki a yanzu babu kasar da za ta samu mummunan talauci irin wanda Najeriya ta samu kanta a ciki a wannan lokaci ka ce ba za a samu rashin tsaro ba dole a samu rashin tsaro kuma musamman idan rashin tsaron ya samu daurin gindin waɗansu mutane da ake zargi ake kana ganin yadda ɗan ta'adda da suke cin karansu ba babbaka muzammil kai ka san cewa ba haka kawai suke yi ba akwai mutanen da suke daure musu gibi yau fa sai ka ji an ce daji guda na wane ne amma san sansani inda yake an san yan ta'adda yan ta'adda wannan ba ga su iri iri ba akwai irin su dogo gida zaka ji an ce bangare kaza nasu ne akwai irin su alhaji ko irin kowa ya kabin kowa ya kabin jantan nasa akwai irin su alhaji damuna akwai irin su dingel mai kuture akwai irin su adamu aleru gabaki ɗaya bangaren da ya shafi fuskar bangaren sani area sace su suke tattarewa a yanzu fa magana yan ta'adda yanzu haraji suke zuwa gida gida suna karba banda waje kaza sun biya ka gane ko irin abin yana tafiya yana tafiya ne kamar ba makon da ya gabata ne aka ce a katsina sun shiga gida gida suna ta fito da mutane ana fito da mutane haraji ake biya in kun biya shi kenan za ku je ku yi noma in za ku yi wani abu an san inda suke wayannan yan ta'addan musamman na arewaci maso yammacin Najeriya Mozambique ba fa boye suke ba fa duk dan ƙauyen da ka je ka samu zai ga yawo fa suke a cikin gari da AK47 a rataye ba wanda bai san inda suke ba in ba gazawa ba me isa ba za a yi kokari a je a farba kuma abin da zai baka takeici ban taba ganin kasar da take wasa da harkar security ba irin Najeriya kace ana maganar an katse network a waje kaza an hana hawa babur an yi kaza ina batun katse network din da aka yi a zamfara wasu jihohi a lokacin na ga ya tasirin sai zuwa ai tun a lokacin Muzammil hanan in zaka iya tunawa ina ga mai ai inda da gaske ake kamata yayi a ci Kaduna Zamfara katsina kebbi sokoto lokaci guda sai dai a nemi network a rasa lokaci guda sai dai a ji ana lugudan wuta a irin wuraren nan lokaci guda yan ta'addan nan sai dai su ji ana kashe su lokaci guda sai dai a ce an yi an gama ga layin da aka baka ni ta yaya aka ba aka yi waɗannan maganin wannan abin mun katsa network mun yi amfani da kaza mun yi amfani da kaza bayan an magance abin sai a zo ana ba yan kasa labari amma da ya faru za mu kai hari kaza za a katsa network za a yi menene su yan ta'addan mahaukata ne sai su zauna su jira ka sai dai ka je ka kashe yan kauye amma lokacin da kai musu bayani za su tashi su tafi babu harkar da take buƙatar sirri irin harkar tsaro musayar bayanai ɗaukan mataki cikin sirri irin harkar tsaro amma in ka ga wani abun yana faruwa a Najeriya sai ka rinka tunanin cewa shin anya wannan abun ba kisa shi ake ba saboda ba wata ƙasa da abin da yake faruwa a Najeriya zai faru a ci za a tafi haka kawai Haji Muzammil babu yanzu magana da ake NDA din nan honorable yayi magana NDA an je an kai hari a NDA gidan da ake samar da hafsoshin tsaro na kasa an je an kai hari an saci mutane kuma dan ta'adda ne je kai amma zargin da ake a NDA Muzammil katangar ita kanta an ba da kwangilar ta saboda cin hanci da rashawa ba ta yi kyau ba shi isa aka samu dama aka shiga katangar. ita katangar kuma har yanzu ana zargin cewa akwai wanda aka kama yana da hannu wajen kissa wannan ta'addancin amma wa ka taba jin an yi wa wani wani ba ka sani ba ma to ka to ai sani ba muzammil mm, mm. sorry ba muzammil ba comrade eh, ai abun kunya ma misali shugaban kasa ne fa ya fito yace akwai wanda yake financing yan ta'adda a kasar nan dan majalisa mai ci fa shugaban kasa ne fada har yanzu ba a ce wani bane majalisar nan tana ci ko ba a gama tabbatarwa bane a ya shugaban tabbataccen magana ce duk abin da ya fito daga bakin da baya ƙarya bakin da baya wasa shugaban kasar Najeriya baki daya yazo ya ce a cikin majalisa akwai wanda yake finance din yan ta'addan ta tabbata ya sani kwarai da gaske yana da abin da ake cewa security report amma har yau dan majalisar nan kowa ne shi yana zuwa majalisa yana yawon sa yana cin karansa babu baka kuma ba zan faɗa maka wani abu mm. kowane irin sojoji ka saka on the ground kowane kaya ka kawo na yaki muna ce wannan abin kinetic approach mm. ba zai maka solving problem din rashin ba zai warware matsala ba zai ba rashin saboda na faɗa maka insecurity ba ban ma wannan na faɗa maka na faɗa maka na farko akwai insecurity na farko ko na rashin ilimi hmm. shi kansa akwai insecurity a bangaren abinci hmm. akwai insecurity a bangaren lafiya akwai insecurity yana faɗa maka a maganar makwanci duk lokacin da ƙasa da faɗa maka ta tsaya ta al'umma waɗannan five abin nan basic ingredients na rayuwa ko ba gane ba hmm. na farko wannan ginshiƙen abubuwan Allah maka albarka na farko shine kansa security na rayuwarka na raznaka ko ba gane ba da dukiyarka babu shi na biyun su abin da zaka kai ba ka ya gagare ka na ukun ilimi ya gagare ka ko ba gane ba na hudun lafiya ta gagare ka uwa uba na faɗa maka abinda muke cewa housing watin da kuma sutura ma ta gagari yanzu na ƙasar nan sai dai ya saka ido abin da sai dai ya saka wannan amma duk wani wanda ka sani wanda madafin iko suke hannunsa a yanzu ka gane shi kuma ya fi karfin wannan shi yake da na faɗa maka tsaro yana da tabbataccen tsaro yana da tabbataccen lafiya yana da tabbataccen gida ko ba gane ba yanzu ban ɗaki na faɗa maka ma sai a kashe ban ɗaki muzammil ko ba gane ba in ka je gidajen sanatoci da minista sai ka ga ban ɗaki yau an gida shi a miliyan ɗari ban ɗaki hmm, wallahi muzammil ko ba gane ba ban ɗaki ko ba gane ba misali nake faɗa maka amma yau duk inda talaka yau zai kai bakin sa ya fi karfin sa kamar yanzu kullum a program report da muke magana shinkafa shinkafa shinkafa kullum ake magana tijariya nake yanzu in kaga report din da aka fitar mm. shine abin da aka bayar akan noman shinkafa sama da 600 billion billion sama da billion 600 billion 600 in kai converting da lokacin 2 billion dollars kenan amma yau talaka ana cewa sai ya sai buhun shinkafa naira 26 su kuma ta gida kenan duk wanda suke ikirarin nan su kuma ba sa cin ta gidan nan ko ba gane ba ita suke ci basmati wanda na faɗa maka kwanan ta kwaya ya kai naira dubu bakwai ko zuwa dubu tara kwanan ɗaya misali to kai ka tsaya ta ka ai duk wanda ka ganshi ina faɗa maka yanzu yawanci a rashin tsaron yawancin su inda zaka duba zuciyarsu babu abin da muke cewa patriotism din da nationalism din a jikin su ko ba gane ba amma duk da irin waɗannan ka san a'a kasan nan ta san da kai kana da makoma ina faɗa maka yara ne fa ta fali sun suka faɗo ka gane aka jana'izar su ko oho na faɗa maka manyan sojojin mu cewa amista din mu ya ba dinnan ba shugaban kasa ina faɗa maka wannan tsari na faɗa maka in dai ke tackle social problem din nan ba hmm. waɗannan walwala ta al'umma a waɗannan problems din mu kira maka hmm. security din rayuwar su security din abincin su security din lafiyar su security ma na faɗa maka na gida da muhallin su ka gane duk wannan in kai wancan ba kai wannan ba zancen banza kai Allah ya kyauta za mu leƙa sashin mu na talata da mun dawo shirin namu sai dora kamfanin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 shugaban kasa Muhammadu Buhari kara ko kuma fara shugaban kasa cewa a cikin kasafin kuɗin bana na shekara mai kamawa an ware kuɗi zunzurutu masu tarin yawa na cin abincin shugaban kasa idan ya hau jirgi da wasu 'yan abubuwa da suka shafi tafiye-tafiyensa waɗannan kuɗin da aka yi kiyasi kuɗin da aka ware wa Buhari da ci abinci da dai sauransu na shugaban kasa sun ninka kuɗaɗen da aka ware wa asibitocin da ake da su a Najeriya guda goma sha hudu manya na jihohi daban-daban kamar anan Kano Malam Aminu Kano in ka tattara ire-iren a Najeriya guda goma sha hudu kuɗin da aka ware wa ciye-ciye da shugaban kasa zai yi a jirgi da dai sauransu sun ninka waɗanda za a kashe waɗannan asibitoci wannan abu ya wa da mutane hankali kwarai da gaske ban sani ba ko kaga wannan ƙara da ta sarrafa kai na gani amma ni bai tayar min da hankali ba saboda idan ka bibi kasafin kuɗi na wannan gwamnatin ko kuma in ce ma tun daga lokacin da aka dawo mulkin demokuraɗiyya ai a haka ake yin kasafin kuɗin mun ɗauka cewa bayan zuwan shugaba Buhari za a samu canji kasafin kuɗin ya dawo ana yin shi ne domin al'umma ba wai dan mahukuntan kasa ba amma in ka kalli tsarin yadda ake kasafin kuɗi daga daga hawan gwamnatin shugaba Buhari iri ɗaya ne dai ake yi a lokacin Jonathan da Obasanjo sandu babu abin da ya canza sai dai abin da ya ƙara lalacewa ai shugaba Buhari ya sha korafi ya nuna yatsa a kan irin yadda ake wadaka da dukiyar talaka abin baya zuwa ga bangaren talaka ka gane ko mu taƙaita wannan magana a nan mu dawo ɓangaren ita siraf ka gani na so a ce saraf ta hada da ita kanta majalisar dattawa ma mm. da majalisar wakilai mm. saboda ai su ake kaiwa kasafin kuɗin kuma su ne wakilan al'umma kuma su suke sa halewa a yi ka gane ko wato abin da zai baka mamaki babu yadda za a ce a ƙasa da ta san ciwon kanta Kasar da ta damu da talakan kasar a ce wai kuɗin waɗanda za su kula da al'ummar kasar miliyan ɗari biyu dukansu ba su fi miliyan ɗaya ba ko ba su fi dubu ɗari ba waɗanda za su yi wannan aikin a ce kuɗin da za su kula ya fi kuɗin da al'ummar ƙasa za ta amfana gaba kiɗa wannan ya saba da kyakkyawan hankali na masu hankali ina fatan ka gani kamar yanzu a ce kuɗin gadon ka ne muzammil sai aka ce za a bani wannan kuɗin gadon in kula da rayuwarka da wannan ɗinka wannan kuɗin gadon naira miliyan ɗaya ne sai in ce kuɗin da zan kula da shai ɗin din kuɗin kuɗi na na kulawar lada na na wannan kulawar a cikin miliyan ɗaya shine wajen naira dubu ɗari takwas kai haƙƙin da za a baka na kuɗin dubu ɗari biyu kaga wannan ya saba da kyakkyawan hankali to irin abin da ake mana kenan a Najeriya dukiyar ƙasa da an yi ta ne domin ta amfani ƴan ƙasa sai a ce mahukunta waɗanda su ne za su kula da dukiyar dan ƴan ƙasa su samu walwala abin da za su ɗiba su ji yadda kansu da ƴaƴansu daɗi ya fi abin da al'ummar ƙasar za ta amfana gaba kiɗa in dai ba a gyara wannan tsarin ba a Najeriya babu ran da abubuwa za Así su kuma wannan kalubale ne ga al'ummar kasa ni a tsari na duk dan majalisar da na zaba na tura shi ya je ya wakilce ni a majalisar wakilai ko a majalisar dattijai aka kawo kasafin kuɗi irin wannan kuɗin gudanar da gwamnati ya fi kuɗin da za a yi wa al'ummar kasa aiki bai tashi ya yi ɓaɓatu ya yi aikinsa ba wallahi ba zan ƙara zaɓarsa ba yadda nake da shi al'ummar kasa su ya kamata su ma suna da haƙƙi duk wanda kasancewa yana da abin da zai yi bai ba kar ka ƙara zaɓarsa ba yadda za a yi Najeriya a ce tana tafiya a haka mutanen nan an san lokacin da ake zaɓarsu ba su da kowa ba su da komai amma daga shigar mutum zaka ga da shi da ƴaƴansa da danginsa sun canza lokaci ɗaya kuma da dukiyar Najeriya kuma al'ummar ƙasa suna ƙara shiga cikin masifa saboda haka Serap ya kamata ta haɗa da majalisar wakilai da majalisar dattawa da kuma shugaba Buhari bangaren zartarwa saboda ai in ka kalli abin ka baki dai ake taruwa a farwa tattalin arzikin Najeriya in zaka iya tunawa a kwanakin baya ai an na zargin cewa majalisa ta rage kuɗin gudanarwata ta rage kuɗin da ake kashe majalisa ta ce a fara gaya wa bangaren zartarwa shi ya fara ragewa sannan mu mu rage ai kaga sun yi gaskiya mm. ina fatan ka gane ba a'a ai abin da suka faɗa ai martanin da suke ni ya burge ni kasan a kullum mutane hankalinsu yana kaiwa bangaren majalisa baya kaiwa bangaren zartarwa to a yanzu ne yanzu kake bayanin ga irin wadakar da ake a bangaren zartarwa kuma matukar shugaba Buhari zai cika wa talakan Najeriya alƙawarin da ya ɗauka masa bai kamata a ce a lokacinsa a lokacinsa a matsayinsa da na shugaban da ya samu goyon bayan talaka ya samu taimakon talaka da kuɗinsa kuma ya bari ana mai hidima da kuɗin talakan da yake fama da me zai ci irin wannan hidimar da ta wuce hankali ba daidai bane a nan zan yaba wa seraf duk da kasancewar kungiya ce wacce ake zargin kungiya ce ta yarabawa zalla amma ko kana so ko baka so tana fito da abubuwan da suke taimakon al'ummar ƙasa gaba ki ɗaya saboda ni a iya sani na ƙungiyoyin mu na Najeriya ban samu ƙungiyar da take nuna gwamnati yatsa a tafi kotu ba irin sirri in za ka iya tunawa akwai kuɗaɗe waɗanda aka ci na kuɗin bangaren da ya shafi bangaren wuta tun daga lokacin Obasanjo har kawo yanzu gwamnatin shugaba Buhari ba ta yi komai akai ba sai ita ta kai eh mana dala bi ai yanzu ya fi dala biliyan sha shida ai ya kusa ya kai tiriliyan biyu in ka hada da ne yanzu da na baya sai ta kai gwamnatin tarayya ƙara akan cewa a tursasa wa shugaba Buhari ya binciki badakalar wutar lantarki tun daga lokacin Obasanjo har kawo yanzu maganar har yanzu tana kotu da a ce a Najeriya muna da kungiyoyin sa kai waɗanda suke aikin kungiyoyin sa kai irin yadda Serap take ba kawai a award suka iya zuwa su je su ba shugabanni ba ba wai suna ƙara ɗaurewa cin hanci da rashawa bane gindi a suna aikin kungiyoyin sa kai irin yadda Serap take da an samu sauki a ƙasar nan bari in baka wani misali hmm. ka ɗau wannan kasafin kuɗin gaba ki duka kasafin kuɗi ne na tiriliyan goma sha shida da biliyan 83 amma a cikin kasafin kuɗin kuɗin gudanar da gwamnati ya kai tiriliyan biyar da biliyan talatin da biyar. amma kuɗin da za a yi manyan ayyuka na cikin kasa duka duka bai fi tiriliyan kuɗi ba da wani abu ka gane ko bai kai na wancan ba tiriliyan uku ne da biliyan 61 ka gane ko to abin da zai baka mamaki shine gwamnatin da take magana cewa tana tausaya wa talaka kuma ta nuna wa gwamnatocin baya yatsa ita ce take wannan wannan ba daidai bane ka gane ko mm. baran je ga honorable ya ka kalli ita wannan kara da ita sarraf ta kai shugaban kasa cewa abin da zai ci a jirgi da sauran abin da shafi tafiye sa ya ninka kuɗin da aka shi wa asibitoci goma sha hudu a Najeriya to ai Musa bil abin da zaka gane ita sarraf dole ka yarba mata mm. kuma babu kungiya mai zaman kanta ko kuma CSO civil society organization irin sarraf. Mm. ita ce kullum ka gane take kai kowace irin gwamnati tun da kan ta Obasanjo zuwa ta Jonathan zuwa ta kowace zuwa ta Muhammadu Buhari ko take kaɗo abubuwa ko ba gane ba na cin amana ƙasa na fadakala irin wannan ai na faɗa maka in ka duba wannan abin da ake cewa abin kunya ne ko ba gane ba tun da Muhammadu Buhari ya koma ya gama mulki ya koma ko Daura ko Kaduna ko Abuja ya zauna ka gane yayi waiwai a dan tafiya ka gane sai yayi kuka sai ya takeici na farko shi wa mutumin ƙasa na alƙawari daga kansa ko ba gane ba zuwa duk wani maka karrabin gwamnati ba wanda zai je kasar waje neman lafiya shine abin da muke cewa a turance medical tourism tun da ake ka ɗauko tun da aka dawo mulkin fara hula babu makarraban gwamnati ko ba gane ba kama shugaban ƙasa da 'yan fadarsa kama 'yan majalisar tarayya da sanatoci kama gwamnoni ba wanda suke fita kasashen waje tun daga kansu zuwa matayensu zuwa 'ya'yansu zuwa jikokinsu ko ba gane ba irin wannan gwamnatin dukkan 'ya'yan muhammadu buhari ba wanda ta a ƙasar nan wanda aka auren da su suna kan mulki ka gane dan sa ka gane Germany aka kai shi for treatment ina faɗa maka shi kansa bai taba duba likita a kasar nan ba kasashen waje yake zuwa jirgi ya tsaya ko ba gane ba ana biyan haraji a ingila 24 hours har eh na jirgi har ya dawo ka gane sannan ai daman ba abun mamaki mun shayi ina faɗa maka musamman ka dinka ɗauko ko kuma kana waiwai wannan program da muke na ɗaurin ɓoye shekara hudu bayan muka ɗauko muka ce a fa duba ko ba gane fa kasafin kuɗi ya za a ce kasafin kuɗi ka gane na asibitin fila ko ba gane ba a ce ya fi na asibitocin gwamnati tarayya guda 36 da teaching hospitals samu da federal medical center samu ka ɗauko alƙaliban nan sannan bai taɓa zo an duba shi ba lokacin da matarsa ta je ta ce ƙwayar panadol babu abinda za a yi mata scanning ko x-ray babu ka gane har yanzu ba wanda aka bincika ko ba gane ba akan waɗannan billions kuma an ware kuɗin an ware kuɗin sannan abin da zai baka mamaki kafin kai ma wannan ma wannan abin da kake zance fa jin daɗi ne ta baka lashe ko ba gane ba warware shugaban kasa ko ba gane ba da abin da zai ci da tafiye sa ya fi budget na asibitoci goma sha hudu to ka je kuma ka ɗauko budget shi kuma na kansa yanzu bana na asibitin villa hmm. ya fi kuma na baki ɗaya waɗannan asibitocin guda talatin da shida na yanzu kasafin kuɗi na clinic ba asibitin wani ba a villa clinic kasafin kudin clinic ya fi baki ɗaya capital expenditure ko ba gane ba na asibitoci 36 kasar nan kuma ka san abin da zai baka dariya ko kuma abin maki ko kuma abin takeici ko kuma abin da zaka zauna ko ba gane ba kai wasu waɗannan mahukuntar kuka shine Allah yana madakata yana jiran kowa ko ba gane ba kuma sakamako tun a duniya wani sai ya ga ya ganshi kafin a je lahira duk abin da ka sani wancan abin da muke cewa manyan ayyuka wato capital expenditure na waɗannan asibitocin babu kuɗin da za a yi muzammil sai ran da Najeriya ta samu bashi amma wancan recurrent expenditure ko ba gane ba Kudin da aka kashe musu Kudin da aka kashe na jin daɗin su da komai da walwalar su na zuwa wannan expenses din su shine na yawon duniya ko ba gane ba na shiga first class shine muke cewa current expenditure ko ba gane ba shi akwai kuɗin duk naira ɗaya da Najeriya ta samu musammil ina faɗa maka daman kobo saba'in da biyar yana tafiya a jin daɗin su ne kobo ko ba gane ba ashirin yana tafiya ko ba gane ba a biyan ba bashi ba ruwan bashi muna servicing debt ne shi kuma wannan manyan ayyuka shine kake ji kullum ana cewa za a ciwo bashi kamar yadda kaga ina ji shekaru shekaran jiya ne ko jiya majalisa wai ta zahale a ƙara zuwa a ciwo bashi wuri na gugan wuri wuri na gugan wuri dala biliyan goma sha shida kamar yadda ka na faɗa maka na ce gabin disamba bashin mu sai ya haura sama da tiriliyan arba'in ka ɗora yanzu ya tambu sama da tiriliyan arba'in sannan kuma in ka tattaro alƙaduma kafin muhammadu bari ya saukar daga kan mulki ina faɗa maka kuɗin ruwa kawai da muka biya ba fa uwa kuɗi muke biya ba sai ya kai sama da tiriliyan ashirin kaga ka biya rabin kuɗin bashin da ka ciwo ka duba irin wannan shine muke ciwo a yanzu mu modern slavery kai ne ma da mutunci me yake nufi da modern slavery mm, wato bauta ta zamani ce yawa to ita yanzu ake bautar da kasar nan shi ka ga yanzu duk abin da nake faɗa maka magana da muke yanzu ta security misali energy security na manta da zan faɗa maka yafi karfin sa a yau abin da dan Najeriya zai dafa yafi karfin sa shine wato kanazar zai sarrafa shi wutar lantarki ta fi karfin sa cooking gas ya fi karfin sa itace ya fi karfin sa abin da yake iya saya gawayi shi ma misali an kara mushi kuɗi sannan kuma uwa uba ko ba gane ba zai zai samu rashin tsaro ko ba gane ba na muhallinsa shi kuma yanzu Najeriya saboda me kwararo hamada saboda saran da kona bishiyoyi da ake saboda haka ina faɗa maka wannan musifa da wannan bala'i na faɗa maka har ta tafi duk wannan bangaren lafiya ba wani abin da zai canja kuma duk inda ka je yanzu Federal Medical da Federal University ɗin teaching hospitals kuɗi ake karɓar maka kuɗi ake karɓar maka babu wani abin da za a yi maka free kuma abin takaici duk waɗannan basussukan da aka ciwo maka Mozambique har yanzu ba za ka daga asibiti guda ɗaya ba wanda ɗan Najeriya zai shiga ya samu lafiya babu shi a waɗannan billions and billions of dollars ɗin da aka samu maka lafiya kamar ya ya zama tuwa samirin wasu ake nemo a ƙasar eh, babu shi babu wannan da za a ce yau ga wani ɗan ƙasa ko ba gane wanda zai ke da iko ya tsaya duba shi waje zai fita a wannan zancen da muke faɗa maka har a yanzu a wannan billions ɗin da ake maka ba mu da kamfanin magani abinda muke ce pharmaceutical industrial complex yadda za ka je ka gani ko ba gane ba a misira su suke magungunan su Saudi Arabia ita take magungunan ta wanda ake sha ba mu da irin wannan a Najeriya Najeriya a duk waɗannan billions din ko ba gane ba da ake ciwo maka bashi amma cewa ake yi a gobe a jibi duk wannan ba suka da ake ciwo maka saboda jin daɗin ka ne ko ba gane ba saboda walwalar ka ne ka gane yau da ina faɗa maka abinci da ka sani yau ya fi karfin ɗan Najeriya illa Najeriya masu cin abinci so ɗaya illa Najeriya to ka faɗa mun ai sai ka ci abinci ma za ka samu lafiya so saboda haka ma kuma wani irin abincin ma kake ci bara sai sai ka same shi hmm. ina faɗa maka shi sa kullum nake faɗa maka a yau duk duniya ba wanda ya kai yan matan mu mutuwa wurin haihuwa duk duniya na faɗa maka mu muke da highest ko ba gane ba mortality rate wurin haihuwa a wurin bayan an haifi ayan duk duniya ba wanda ya kai ayan mu mutuwa kusan ina faɗa maka a yau duk duniya ba wanda ya kai dan Najeriya hawan jini da diabetes ina faɗa maka wannan alƙalma ne da WHO suka fitar ko ba da da majalisar ɗinkin duniya amma duk ake za a yi maka saboda lafiya to yau yau gashi nan kana gani jin daɗin shugaban ƙasa wanda shugaban ƙasar na shi ya dinga da hawaye ya dinga zubar da hawaye yana cewa yau talaka shine a wannan musifar yau talaka shine a wannan bala'i ko ba gane bai dinga zubar da hawaye ashe ashe ko ba gane ba to kafin mu ji ashe shirin bari da kuma rabin labasi mu zammil da a ce ma wai misali dan abin da ake warewa talaka a cikin kasafin kuɗi yana zuwa ga talakan ka gane ga baki daya za a ce gwamnati ka gane ko za a ce wanda ake warewa to amma shi abin da ake ya fita wa talaka na ga shi shugaban bazan dan program ne na ga shi shugaban kwamitin da yake kula da basussuka na majalisar dattawa ya ce duk da san lamuncin shugaban kasa a ciwo bashin tiriliyan bakwai din dala biliyan goma sha shida ya ce akwai bashin da suka saka a baya mm. na dala biliyan ashirin da biyu ya ce dala biliyan biyu kawai aka iya saki a cikin wannan bashi ya ce shi abin da yake bata masa rai kenan ciwa to ai abin da kake nufi abin da kamar nake faɗa kenan in 2 billion dollars ne misali nake faɗa mm. maka a ce a nuna me aka yi da kuɗin kuma gane ba wanda ya haɓaka tattalin arzikin ƙasar wanda ya haɓaka tattalin arzikin talaka abin da nake faɗa maka duk economic policies ɗin da ake kawa na tsiya ta ƙasa ne na faɗa maka na farko cin bashi na faɗa maka yanzu an mana da baibai na modern slavery yanzu bauta muke waɗannan ko ba gane ba turawa da yan china misali na biyun su na faɗa maka an zo an takure ka ka gane na maka devaluation naira na devaluation naira sorry devaluation naira zai tsiya ta kai yake sannan an zo ba abin da take yi ina faɗa maka sai ƙara maka kuɗi da haraje-haraje an ƙara maka kuɗin mai misali yanzu an ƙara ma kuɗin wuta ba over 400% an ƙara maka kuɗin mai ba 100% an ƙara maka kuɗin diesel ba 200% an ƙara maka kuɗin kukin gas ko ba gane ba ba over 200% to ka faɗa mun yau wace rana ce zaka ce yau misali tattalin arziki na zai haɓaka kuma har yanzu ba kai abin da muke cewa economic diversification ɗin ba har yanzu dai da wannan gurɓataccen man ko ba gane wa shi ka dogara kuma ina faɗa maka engineering switcher kullum muna fada. nan gaba kaɗan nan ta shekara goma wallahi ba wani kayan gabas bane saboda haka shi man wannan ba su suka misali da ake ciwa misali muzammil kullum muna faɗa maka cin bashi ba laifi bane amma bashi wanda zai biya kansa yanzu misali muzammil ka ɗauki jiya a channel tv za ga ana hira da ita ministan kuɗi ka maka mata dinga yi duk tambayar da ya mata babu ansa na farko kun kasa duk bashin nan ku ciwo ku tada aja ku ta maganar da muke da kai a political program su mm. ta kasa bada ansa sai ta kama kama kabi na biyan su ko ba gane ba me kuka yi na haɓaka magana wutar lantarki ba babu shi kamar yadda nake faɗa maka ka ɗauki asibiti guda ɗaya yadda janar a bace gina asibiti national hospital shi ya gina ta ba mu da asibiti duk ƙasar na kamasa me kuka akai ku haɓaka wani ko kuma yau mu zo mu ci an ɗauki misali guda ɗaya ma ka ku gina sabo amma yau ga malam Aminu Kano ko ba gane ba an zo an haɓaka shi kar ka manta a program na Mozambique lokacin da Switzerland za ta zama da dala miliyan ɗari da hamsin hmm. muka ce kuɗin nan a sasa a ɓangaren lafiya ku dividing ɗin kuɗin nan into six geopolitical zones hmm. ka gane kowane abin nan a kai musu wani ɓangare misali a ɗauki dala miliyan miliyan arba'in arba'in a ɗauki mm. kowane abin nan ya kitin up ya zama a specialized hospital mm. wani bangaren a saka wannan pharmaceutical wanda za mu iya uh, uh, magana magani wani bangaren ka gane a ɗauki asibitin ido muna da shi a Kaduna ma gidi ne mana shi National Eye Center wani bangaren a ɗauki asibitoci ko ba gane wanda duk waɗannan kuɗaɗen na psychiatric hospitals sannan muna da National Orthopedic Centers hospital sorry mm. su ma yanzu in ka karye Muzammil ko na karye ko kuma ko wani sai dai mu ce sorry saboda sai an ce miliyan ɗaya talakan ƙasar nan bai da ita sai sai dai ya je wurin kwak ko ba gane ba kafa ta lalace ta rufe a yanke ta mutu misali nake faɗa maka mm. amma aka ɗauki wannan zunzurutun kuɗi 350 million dollars ya gwamnoni ake fama moni ake trader moni ake wane ne moni ba inda zaka duba yanzu ka daga dala ɗaya ka ce ga inda take muzammil 350 million dollars sun yi wala sannan kuma sweden sai lura su dai ko ba gane ba ko ba gane ba sweden din nan suna da kamfanin su roach ba wanda ya kai su kamfanin magani masu kyau a duniya ba wanda ya kai kai su hospital equipment muka ce wa shugaban kasa muke ba shawara a shigo da waɗannan kayan aiki ma ka gane da drugs an yi a lokacin na rantse maka da Allah muzammil misali magani sai dai ka shiga firi ka sai an yi shekara goma dan kasan nan bai ƙara zuwa ya biya kuɗin ma haka da haka aka yi da waɗannan dala miliyan ɗari uku da hamsin ɗin nan amma gashi a hankali a hankali ka gane su mahukuntan tana cin su Allah ya sauke kwamar karkare mana ka ɗauko bayanai ka san bangaren tattalin arziki ne bangaren su wani rabu eh. shi sa na ƙyale shi da sosai da sosai wato abin da yake faruwa da a ce dan kuɗin kuɗin da ake warewa a bangaren gudanar da manyan ayyuka na kasa shi karan kansa ana kyale shi ya je ga talakan ba tare da ana barin waɗansu mutane suna amfani da damar su a wani bangare daga cikin kuɗin ba ko ana cin hanci da rashawa a cikin shi to da za a ce gwanda gwanda kar ka manta kwanakin bayan mataimakin wannan NDA Nigerian Bar Association Monday Abati ya zargin cewa an yi kilomita 156 a Najeriya na layin dogo a 2 billion dollars amma da san wannan kuɗin aka yi kilomita 500 sittin a Ghana kaga abin ta ya ninka ka gane ko sannan kuma kamfani guda wancan kamfanin da ya wannan aikin TCECC shine da ya wannan aikin a Najeriya har yake shawarta kamata ya gwamnati ta binciki wannan ba badakalar wannan kwangilar me ake a ciki babu abin da ake a ciki ka gane ko shi yasa na gaya maka shi cin hanci wato inda illa take suna warewa kansu ma'udan kuɗaɗe na jin daɗin su da walwalarsu suna warewa al'ummar ƙasa abin da bai kai ya kawo ba to shi karan kansa a cikin abin da ake warewa al'ummar ƙasar sai an ba an an suka so biyu cikin uku wace irin ƙasa muke da ita ciki kuma sannan an da duna datsi ce ka so biyu cikin uku ai ku sani ai ka tsaya ai ka kasa shi gida ɗari haka ake lissafi mm. kuma gane ba a kashi ɗari abinda aka saka a kasafin kuɗi talaka in ya gani illa dira ya ga tan fasan amma na ki kuma kuma muzammil duk wani abu da yake da muhimmanci sai kaga cewa kasafin sa ba a sake shi ɗari bisa ɗari abin da ake saki gabaki ɗaya kaga ba abin da ake ragewa shine wannan bangaren da ya shafi kashe kuɗi walwala da jin daɗi amma yanzu kamar bari ba ku wani misali kaga a fuskar gudanar da harkar tsaro a ƙasa babu abin da ya kai polis babu amma kasafin kuɗin polis ba na jin akwai gwamnatin da ta taɓa sakan musu kaso saba'in akwai lokacin da a gabaki dai abin da aka sakan musu bai fi kaso ashirin ba a cikin ɗari eh, kuma ka gaya musu eh, kuma ka gaya musu zaka samu kuma in shekara ta zagayo ya za a ce ina kuɗin ka gane wani abu wani ina kuɗi ina ma suke in ka ɗauko wace police station a Najeriya kaga kuɗin da ake ware mata na gudanar da al'amuranta sai kai mamaki ko ba ka gane ba a shirya yi bane kaga abu ne mai muhimmanci shi zai rage ma duk shugaban da ya san me yake in yana in yana son ya gyara kasa in yana son ya gyara kasa sai ya gyara bangaren police amma daga lokacin da ka bar bangaren yan sanda a cikin tsiya da talauci to ka gama wulakanta kasa Allah ya kyauta misaro dole ba mu da yadda zami wannan abu muna fatan Allah mai da kai gida musamman na gode masu rai assalamu alaikum Allah ka Allah kai mana rai amin comrade Allah mai da kai gida lafiya mun malam mutane a madadin Abba Haruna Idris da yake kicin sadan da ku a kowane mako muzammin Ibrahim ya kasa nake cewa wassalamu alaikum